mataki da shugaba Buhari ya ɗauka ya biyo bayan shawarwari ne da wani kwamiti na musamman ya bashi, wanda ya nuni da cewa samun wuraren kiwo zai taimaka gaya wajen rage rikicin manoma da makiyaya da aka gagara samo bakin zaren tun da daɗewa. Shugaban ƙungiyar manoma ta ƙasa, Architect Kabir Ibrahim ya yi tsokaci a kan batun. Ƙasar nan ya kamata mu san cewa da kudu da arewa duka ɗaya ne kuma abin da zai kawo zaman lafiya idan aka ce a yi shi to a jaraba in an gaba yi bane sanin za a yi magana amma don ka ce kawai don ba a yi abin da kake so ba ba za a samu zaman lafiya ba ni ina ganin ba a kyauta ba so rashin fahimta ne da rashin ba da dama a yi abu shi ke kawo wannan tsammanin za a samu rashin zaman lafiya shi kuwa mamba a majalisar gudanarwa ta hukumar tantance ingantaccen iri na ƙasa ibrahim musa ya ce wannan abu ne da ake da shi a ƙasa tuntuni kuma in an yi shi yanzu yanzu yana da kyau. Akwai gurare da yawa tun alif dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da takwas zamanin su sardauna aka waɗannan dazuzzuka. Wannan yunkuri da gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ta bujiro da shi yunkuri ne mai kyau idan aka fidda wuraren kiwon nan za a tattara filani a guri ɗaya za a ilimantar da su sannan za a sama musu mashayan ruwan dabbobinsu sannan dabbobinsu za su samu ciyawa mai kyau saboda a yanzu nan nake magana magana da ke akwai manya-manyan ɗakunan bincike da nazarin halittar tsirrai na makarantun koyon gona kamar zaria akwai nafri suna da wannan tsarin sannan kuma ina ga kamar kano da jigawa a lokacin muna da guraren irin da ake bayan dabbobi inda ake samuwa ingantattun dabbobi da kasashen waje ana bayan su wanda bature ke kira artificial insemination so abu ne mai kyau shi ma mataimakin shugaban kungiyar manoma auduga ta kasa dr manzali ɗayyabu taura ya ce lallai ya kamata manoma da makiyaya su rungumi wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta fara yi wannan tsari da mai girma shugaban kasa ya bujuro da shi tabbas idan aka samu yanayi kyakkyawa aka kirkiri shi ruga ɗin wanda a turance ake kiransa grazing reserve areas zai taimakawa mutane kuma su kan kansu makiyaya kenan za su samu matsuguni su samu damar 'ya'yansu su samu dukkanin tagomashi amma wasu jihohin kudu maso gabas da kudu maso kudu da kudu maso yamma har da wasu a arewa irin su jihar benue sun fito fili sun ce su ba za su amince da samun wuraren kiwo a jihohinsu ba duk da cewa kwamitin ya ce sai an yi tuntuɓa tare da wayar da kan jama'a kafin a kai ga tabbatar da shi a jihohin. Kwamitin ya yi aiki ne a ƙarƙashin shugaban ma'aikata na fadar Asorok Ibrahim Gambari da gwamnonin Kebbi Ebonyi da ministan albarkatun noma da ministan albarkatun ruwa da ministan muhalli. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.